kare duk a baka lada kuma shi ya amfana da wannan addu'ar taka wa fihi ahadith a cikin wannan abu da muka faɗa akwai hadisai al-awwal hadisin farko an Aisha radhiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah shi kara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yakhruju ila al-baqi tace annabi ya kasance yana fita zuwa ga makabartan nan ta baqi fa yad'u lahum ya rinka musu addu'a fa sa'alathu Aisha an zalik sai Aisha ta tambaye shi game da hakan fakala sai annabi ce inni umirtu an ad'u lahum ni an umarce ni ne in rinka musu addu'a wannan ke nuna falalan mutanen da aka birne a baki tunda har Allah ya wa annabi umarni na musamman ta je kai musu addu'a ya nuna lalle suna da me suna da matsayi da falala wannan hadisi ya hadisi fil mas'alati al-mi'a wa tasata ashar at-tasata ashar ba'da al-mi'a as-sani hadisi nabiyyu anha daga Aisha da aidan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullama kana lailataha min Rasulillah yakhruju min akhir al-layli tace annabi ya kasance duk lokacin da ya zo zagayen kwana ɗakinta yakan fita a ƙarshen dare ya fita fa ya kulu sai ka jina cewa assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minin wa inna wa iyyakum ma tu'aduna gadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqat ga abinda annabi yake cewa assalamu alaikum ahla dar qaumin mu'minin aminci ya tabbata gare ku ya kuma abuta wannan gida na mummunai kaga kabari ana ce masa suna gida kenan wa inna wa iyyakum ma tu'aduna gadan muajjalun mu da muke raye da ku da kuka riga mu mutuwa wa ma tu'aduna gadan dangane da abin da ake muku alkawali a gobe wace goben gobe ta kiyama kenan mu'ajjaluna ababan sanyawa ajali ne in ajalin yazo dole za a tashe mu da ku abinda aka mana alkawali na hisabi abinda aka alkawali na dukkan hukunce hukuncen lahira na dacewa da yardan Allah ga masu bin Allah duk wannan abu an dora masa lokaci mu da ku ba za mu wuce wannan lokacin ba wa inna insha Allah bikum lahiquna ko mu ma in Allah yadda muna tare da ku ai mutuwa ba ma ko baka ce ba insha Allah dole sai an tafi ko <laughs> to amma me hikimar da ke cikin fadin insha Allah wa inna insha Allah bikum lahiquna wato kaga nan gurin da hakikan ne annabi na tabbatarwa ne yace Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqat yace ya Allah kai gafara ga ma'abuta baqi'il gharqat wannan hadisi akhrajahu muslim baqi'il gharqat shine wannan makabarta ta jikin masallacin annabi da ke Madina wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi wannan sa'i wa ibn sunni wal bayhaqi wa ahmad wa laysa indahu du'a bil maghfira amma arwayan ahmad ba kawo karshen Allahumma ighfir li ahli baqiyal garqad ba wa ziyaratu lahu wa libn sunni الثالث حديثي نأكو أنها أيضا an karbo shi dai daga Aisha Allah shi kare da gare ta fi hadisi tawil a cikin wani hadisin ta mai tsawo albushari bushari ilaihi qariban wanda an yi ishara gare shi shi hadisin nan baya kaɗan kala take cewa kaifa aqulu lahum ya rasulullah inna je baqi'ul garqad ko na je ziyartar makabarta me ya kamata in ce yayin da zan yi addu'a ga mamatan wajen kala sai annabi ce kuli ki rinka cewa assalamu ala ahli diyari min almu'minin wal mursalin wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lalahiqun wato tana da larabcin da za ta yi addu'a amma sai ta ji daga bakin annabi saboda su haka sahabbai suka rayu komai sai sun koya daga bakin annabi tsarin ibada sai an koya daga bakin annabi ba wanda yake farar da wani abu in ba haka ba balarabe ya bace ba to sai ta kasa yin addu'a sai ta kasa faɗin wani abu amma addini ba son zuciya sai ta ce a annabi idan na je makabarta me zan ce kai ma a yau kafin kai kankan ba kamata yi ka tambaya ka binciki hadisan annabi me annabi ya koyar da al'umma su ce in sun je makabarta ba haka kawai ka je ka rusa kuka ko ka je ka yi zikiri ko ka yi halala ɗari ba ɗaya ka yi miliyan ɗaya ma ka yi halala tunda ba annabi ya koya maka ba kai aikin baban gewa ba wani lada man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun tunda ba annabi ya umarce ka ba za a mayar ma da kayanka ba a so haila abu ne mai kyau amma kayi shi ba inda ma mahallinsa ba kayi shi ba da umarni ba ibada kuma sai da umarni ake yin ta kaga Aisha take cewa annabi me zan ce kuma annabi ce ga abin da za ta ce akhrajahu muslimun wa ghayruhu da annabi sai ta ce haka kowane musulmi zai iya faɗa ba abin ya tsaya bane gare ta ita kadai hadisi na hudu an Buraida ta قال an karɓo daga buraida ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tana da mace tabbata gare shi ya kasance yu'allimuhum idza kharaju ila al-makabiri yana koyar da sahabbai in sun fita makabarta ga abin da za su ce fakana qailuhum yaqulu sai ka ji ɗaya cikin sahabbai yana cewa assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allahu bikum lalahiqun antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun antum lana faratun ku game da mu kun rigaye mu kun riga mu tafiya wa nahnu lakum tabaun mu ko muna nan a bayan ku zamu zo wannan shine karin abin da muka samu dori akan ruwayoyin baya ko as'alullah lana wa lakum al-afiyata ina roƙa mana waraka ni da ku waraka daga fushin Allah waraka daga azabar Allah waraka daga azaban kabari duk ina roƙa mana ni da ku haka annabi ke faɗa cikin addu'ar su haka ya koya sahabbai suka rinka faɗa kada ya allimhum haka annabi ya faɗa musu haka aka ji suna faɗa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma akhrajahu muslimun wa nasa'i wa ibn majah yanzu sai mutum ya shekara 60 yana zuwa kabarbara kila bai taɓa faɗin wannan ba an ba shi katin sharbi da ladanai sai dai je halala ɗari yana tafiya akan hanya yana zikiri yana dawowa akan zikiri ga abinda annabi ya ce sahabbai su faɗa makarantar annabi salabus ɗinta in ka je makabarta ga abin da ta koya maka kai shi yasa duk lokacin da ba a karanta hadisin annabi to ana cikin dimuwa wallahi tallahi ba alheri irin karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ga qur'ani ga hadisi suna tafiya tare da juna ati'u Allah wa ati'u rasul sai inda wannan ne za a fahimci addini amma wallahi duk abin da mutum zai karanta na littafi a ɗora tun daga ƙasa har a taɓa saman duniya ta ɗaya a ce adadin littafi ne duka haddace su amma ba qur'ani bane ba hadisi bane ba ba za ka taɓa fahimtar addini ba dan karamin abu na addini sai daure ma kai ka haddace suka karantar da wani duk adadin littafin da ya kai haka amma ba qur'ani bane ba hadisi bane ba to sai kai me kuma ta hanyar hadisi ake fahimtar qur'ani wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wannan sa'i wa bunu majah wa kaza abi shayba wa bunu sunni wal bayhaqi wa ahmad wa ziyadatan lahumma jami'an wa ziyadatan lahum jami'an hasha ibn majah wa musliman wa ziyadatu thalitha akhrajaha ibn abi shayba min hadisi ali wa isnaduhu sahih wa min hadisi salman wa الخامس حديث نبي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال abu hurairah ce annabi ya je makabarta sai aka ji ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana ga abin da annabi ya faɗa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kaga shirin annabi sai ta zuwa da addu'ar riwaya daban-daban a wata riwayar da tso wata riwayar tsakatsakiya wata riwayar gajera saboda haka muke wani saurayi da karsashi tare da shi wani ya tsufa wani da gajiya tare da shi wani kuma baya da karfin harda sai ya haddace gajeriyar yayi ta har ya mutu ya dai koyi da annabi duk dolancin mutum ba yanda za a yi ce ya shiga sunnar annabi ya kasa samun abu na koyo komai ya fi karfin sa duk abin da kaga an tare mutane cikin masallacin nan sun kasa yin sa to ba sunnar annabi bane bid'a ce amma duk abin da yake sunnar annabi ka tara mutane adadin cikin masallacin nan sai ka samu wanda za su iya yi sun fi wanda za su kasa yin yawa. saboda an turo annabi don ya zama rahama gawa ga mutane wa ma'ar sallaka illa rahmatan lil alamin shi yasa duk bid'a ga wahalar tsiya amma ko ba lada wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a da an faɗa ma ɗan kaɗan yanzu da an ce ga abin da zaka ce a makabarta assalamu alaikum da da qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun aka ce ko nan ka tsaya yayi sai mutai da ganin ai ba wahala assalamu alaikum da rakum mu'minin wa inna insha Allah yakum lahiqu ai ba wahala sosai tunda ba wahala to kenan ba lada tunda ba lada in nayi ma kenan amma idan ka ce masa idan ka je kai kul huwallahu dubu daya da dari daya da goma sha daya so kwanaki goma sha daya da kaza to wannan sai ji to to anan falada take to su kuma amfanin da yasa suke kawo irin wannan dubu kaza da ɗari kaza sun san mafiya yawa ba za su iya ba amma in ba za ka iya ba to ya halatta ka ba wani kuɗi ya yi maka to waye wannan wanda zai maka shi wanda ya baka din shikenan wannan shine karshen natijar da ake so aji tsabagen damfara ce shi dan ke koya musu suna fakan mutane da kasan dan dan bake faka ina makasa take haka suke fakar mutane su ribaci jahilcin kada addini su dora maka abu mai wahala da ba za ka iya ba karshe ka ba da kuɗi ya yi maka ka ba shi kuɗi ya soke kuma ya je ya barcin sa da safe ta fito da katin sharbi da alama ba abin da yace ya ai baka ji ba in ba ka bai faɗa mana me yace kana gayar da shi wai shi na Allah ne wai lazimi yake ba abin yana haka da hannu yana tafi yana wai na Allah ne shi baya magana shi waliyin Allah ne baya magana assalamu alaikum kace fa yau ba zai ansa maka ba wai waliyi ne baya ansa sallama kenan Allah ya ce wai zahu yitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha wannan umarnin Allah ne yaki dan saboda yana mai wai yana lazimi duk fara ce wallahi bayan annabi ya karanta ne wace wadiddu wadittu anna qadra aina ikhwanana yace na kaunaci ina ma a ce na ga yan uwan mu. annabi yace da sahabbai ina ma a ce na ga yan uwan mu. qalu sai sahabbai suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah shin mu ba yan uwanka bane ya annabin Allah kala bal antum ashabi yace ko matsayin ku ya wuce na yan uwantaka ko sahabbai na ne saboda as-suhbatu akhassu min al-ukhuwa annabi na da ukhuwa shine dukkan mamanan da suka yi imani da shi har kiyama ta tashi yana da as-sahaba al-ikhwa as-sahaba al-ikhwa sauran mummune as-sahaba wanda suka rayu tare da shi suka yi imani da shi ba su canja ba har suka bar duniya sun zama mai sahabbai yace ina ma a ce na ga yan uwana sahabbai suka ce mu ba yan uwanka bane yace bal antum ashabi ku sahabbai na ne wa ikhwanuna amma yan uwanmu ni da ku allazina ya'tuna sune wanda za su zo nan baya yan uwanmu ni da ku gaba daya wanda za su zo nan baya wa anafaratuhum alal haudi فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خيله Kalu bala ya rasulullah annabi ce yan uwana su ne da su zo baya wa ana faratuhum alal alhawd yace zan riga su zuwa tafkin nan na alkausara in je in tsaya a wajen ina jira su zo faqalu sai sahabbai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du yaya zaka gane wanda har yanzu ba su riga suka zo ba sai nan gaba har zaka bar duniya ba su zo ba yan an tashi kiyama ya zaka ka gane al'ummarka mu da muka rayu tare kai ba wahala ka gane wannan abubakar ne wannan umar ne wannan usman ne wancan sa'ad bin abi zai zaid bin harisa amma ya zaka ka gane wanda za su zo baya baka rayu da su ba ya zaka ka gane su kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah ya za zaka gane wanda zai zo nan baya cikin al'ummar ka fa kala sai annabi ce a ara'aytum ku bani labari law anna rajulan lahu hailun ghurrun muhajjala da a ce mutum yana da waɗansu dawaki dawakin nan gurrun muhajjala wannan siffa ce tasu to mu fassara ɗaiɗaikun kalmomi kafin mu fassara jumla gaba ɗaya gur jam'i ne na al'agarru akan ce wato farasun agar doki agar wanda yake da farin goshi kenan jan doki mai farin goshi bakin doki mai farin goshi ko ja mai farin goshi ma'ana dai goshin fari ne ya sha bamban da sauran launin jikinsa sai a ce masa me al-agharru kuma shine me ghur akan ce masa kuma muhajjal a ce wa doki muhajjal wanda yake da ko doki baki ko fari amma wato ko baki ko ja amma kafafunsa kuma akwai digon fari tare da shi al mai farin goshi mai hasken goshi kenan ko al-muhajjal mai mai mai farin kafafu to annabi yake cewa a ra'aytum ku bani labari law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjala idan mutum yana da waɗansu dawaki masu fararen fuskoki da fararen kafafu baina zahare khaylun duhumin buhumin aka sa wannan dawaki a tsakankanin waɗansu dawaki waɗanda suke duhumin buhumin menene duhum malaci bi dammataini za ka yi wa dalin damma ka yi wa ha'un damma ha kuma buhumun din kaiwa ba'un damma kaiwa ha'un damma yace wa huwa al-asha aw bi sukuni thani ko kuma dalun kai mata damma ha kai mata sukuni kace buhum duhum wato ha ya zanto sukuni ne da ita yace wa huwa al-ashharu wannan shine mafi shahara lil izdiwaji wa huwa ta'kidu duhum jam'u adham wa huwa al-aswad idan kace duhumun buhumun duk su daya duhum shine buhum buhum kuma shine duhum me yake nufi da wannan yace idan kana da dawaki masu fararen goshi da fararen kafofi sai aka sa su bayyana zahare khailin duhumun buhumin tsakanin waɗansu bakaken dawaki wulik wanda ba fari a tare da su ala ya arifu khailahu shi mutum idan zai gane dokin sa ko ba zai gane ba dokin ga gashi da farin goshi da farin kafa aka sa shi tsakankanin dawakin da suke bakake wulik ba farin goshi ba farin kafa in ka ji za gane dokin ka ko ba za gane ba buga misali kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam qalu bala ya rasulullah sai suka ce bala ma'ana lalle za mu gane kala sai annabi ce fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati fa innahum adamir yaudu ila man ila ila al ikhwan su yan uwan na da nace muku ai ga yadda zan gane su fa innahum lalle su ya'tuna yawmal qiyama za su zo ranar tashin kiyama ghurran muhajjalina min al wudu suna da fararen fuskoki da fararen kafafuwa da hannu min alwudu saboda alwala wato alamomin alwala hannaye na haske kafafu na haske fuska na haske da annabi ya gani sai ce to waɗannan su ne al'ummata zai gane mu a tsakanin sauran al'ummatai sallallahu alaihi wasallam ha salasan annabi ya faɗi wannan magana har so uku yace wa ana faratuhum alal haudi yace ni ne zan riga su zuwa tafki ina jira su zo dan kasa zo su rasa shugabansu ala annabi ce ku saurara la yuzadanna rijalun minkum an haudi za a kautar da waɗansu mutane minkum cikin ku ku al'ummata abdamiri ya udu ila al'umma bi kamiliha la ila sahabati bi mufradihim wannan lamirin na cewa minkum ya shafuwa al'umma gaba ɗaya ba wai sahabbai kaɗai ba karkace cikin sahabbai ne za a kori wani dan dan shi'a ya iya fassara wannan haka yace ala la yuzadanna rijalun minkum an haudi za a kori waɗansu mazaje daga cikin ku ku al'ummata a kore su an haudi su bar tafkina na a hana su sha kama yuzadul ba'iru dallu kama yadda ake korar alba'iru wato raƙumi addal wanda yake bataccen raƙumi a raƙumin da ya ɗemuwa kaga ai zai fanɗare ne bai ma san inda za shi ba to haka waɗansu al'umma za a kore su daga tafkina na ba su san ma inda za su ba unadihim sai in rinka kiransu ala ina cewa halumma ala halumma lafazin halumma ana nufin ku zo ana amfani da shi ga mutum ɗaya ko ga mutum biyu ko ga jam'i mutum ɗaya ne halumma ya rajul mutum biyu ne halumma ya rajula ne jam'i ne halumma ya rijalu ku zo duk dai halumma zai iya yiwa ba sai ka ce halummu ba ba sai ka ce halumma ko halummi ba in ka kawo shi shi kaɗai haka ismul fi'il ismu fi'il al-amr ne zaka iya kiran dukkan taro kira annabi ce zan ka cewa ala halumma ala halumma fa yuqalu sai a ce da ni innahum qad baddalu ba'daka kyale su an kore su saboda bayan ka baddalu sun musanya addini walam yazalu yarji'una ana aqabihim busu gushe ba suna ja baya akan diddigin su suna barin turbarka suna barin shiryarka ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali yau su yi wurgi da wancan sunna gobe su yi wurgi da wancan sunna har ya zanto in mutum ya zo musu da sunna a garin sai su ga ya zo da sabon abu sun saba da al'ada al'ada ita ce tsohon abu iyaye da kakanni waje na aba na kaza laka falun in ka zo da sunna sai ka zanto abin tuhuma in kai bid'a kuma sai zanto shine abin da aka sani ba mai maka inkarin sa fa aqulu sai in ce ala suhqan suhqa annabi ce ga abin da zan ce sai in ce suhukan suhuka a nesantar da su a nesantar da su Allah shi kiyaye mu to wannan shine hadisin da ke nuna yan bid'a ba za su sha ruwan alkausar ba za a kore su kenan don kad baddalu ba daka tabdili wanda suka musanya addinin annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu muslim wa malik wa wa nasa'i ibn majah wal bayhaqi wa ahmad والزيادات كلها له إلا الأخيرتين فإنها لابن ماجه ولمالك الثلاثة الأولى مع السادسة وللنسائي الأولى والثالثة وفي الباب أتكين دي ونن بابي دي كي ونن ونن مسألة ونن مسألة دي an samu wani hadisin an bashir ibn al-khasasiya daga bashir ibn al-khasasiya wa qad zakartu lafzahu na ambaci lafazin hadisin fi ta'liq ala al-mas'alati as-saminati was a mas'ala ta ta gabata wa ibn abbas haka an karbo wani hadisi mai ba da kwatankwacin irin wannan ma'ana daga wa ibn abbas wato daga abdullahi dan abbas an karbo wani hadisi makamancin wannan wa fihi da'afun kama yati tanbihu alaihi sai dai hadisin abdullahi dan abbas akwai rauni tare da shi kamar da fadakarwa nan za gaba za ta zo fi khatimatul mas'alatil atiya a ƙarshen mas'alar da za ta zo nan gaba ba da mas'alatin bayan mas'ala ɗaya jal wa an umar wa ghairihi haka an karbo kwatan kwatan wannan hadisi daga umar da waninsa wa fiha da'afun amma dai a cikin ruwayan su akwai dan rauni kama bayyana al hafiz al haythami kama yadda hafiz al haythami ya faɗa cikin majmu'uz zawaid waɗancan ruwayoyin duk kawai sai dai a kawo su din shawahid ga wannan tabbatattu waɗanda suke ingantattu ruwayan muslim da waninsa to ina ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata anan. abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah in yayi sallah babu alwala har yayi sallama mamu ma suka yi sallar haka to sallar su ta yi idan liman yayi sallama babu alwala